Wahayin da aka yi wa Yahaya Sura ta ɗaya Wahayin Yesu almasihu da Allah ya bashi ya nuna wa bayansa abin da lallai ne zai auku ba da daɗewa ba, ya kuwa bayyana shi ta wurin aiko da mala'ikansa zuwa gun bawansa Yahaya, wanda ya shaidi maganar Allah da kuma shaidar Yesu almasihu har da dukkan abin da ya gani. Albarka ta tabbata ga mai karanta maganar nan ta annabci. ta kuma tabbata ga masu ji, waɗanda kuma suke kiyaye abin da yake a rubuce a ciki, domin lokaci ya gabato. Daga haya zuwa ga ikkilisiyoyin nan bakwai da suke a ƙasar Asiya, alheri da salama su tabbata a gare ku daga wanda yake a yanzu, shi ne a da, shi ne kuma a nan gaba, da kuma ruhohin nan bakwai da suke a gaban kursiyinsa, da kuma Yesu almasihu amintaccen mashaidi. na farko a cikin masu tashi daga matattu mai mulkin sarakunan duniya ɗaukaka da mulki su tabbata har abada abadin ga wanda yake ƙaunarmu ya kuma ɓalle mana ƙangin zunubanmu ta wurin jininsa ya mai da mu firistoci mallakar Allah Ubansa, amin. Gashi zai zo a cikin gajimare, kowa zai gan shi, hadda waɗanda suka soke shi. duk kabilan duniya kuma za su yi kuka a kansa wannan haka yake amin ni ne alfa ni ne omega in ji ubangiji allah wanda yake a yanzu shi ne a da shi ne kuma a nan gaba maɗaukaki ni ne yahaya ɗan uwanku abokin ku a cikin tsanani da mulki da jimiri da suke a cikin Yesu, ina a can tsibirin da ake kira Bata Musa, saboda maganar Allah da kuma shaidar Yesu. A ranar Ubangiji ya zama na Ruhu ya iza ni, sai na ji wata murya mai ƙara a bayana kamar ta ƙaho, tana cewa, Rubuta abin da ka gani a littafi, ka aika wa ikkilisiyon nan bakwai, wato ta Afisa, da ta Smyrna, da ta Birgamas. da ta tiyatira da ta sardisu da ta philadelphia da kuma ta laodikiya sai na juya in ga wanda yake yi mini magana da juyawa ta kuwa sai na ga fitilu bakwai na zinariya a tsakiyar fitilun nan kuwa na ga wani kamar ɗan mutum saye da riga har idon sawu kirjinsa kuma da ɗamarar zinariya kansa da gashinsa farare fat ne kama farin ulu farare fat kama alli idanunsa kamar harshen wuta, Kafafunsa kamar gogaggiyar tagulla, kamar wadda aka tace a maƙera. muryarsa kuma kamar ƙugin ruwaye masu gudu, yana riƙe da tauraro bakwai a hannunsa na dama. Daga bakinsa kuma takobi mai kaifi biyu yake fitowa, fuskarsa tana haske kamar rana a tsaka. Da na gan shi, sai na faɗi a gabansa kamar na mutu. amma ya ɗora mana hannunsa na dama ya ce, Kada ka ji tsoro, ni ne na farko, ni ne na ƙarshe, ni ne kuma rayayye, da na mutu, amma gashi a yanzu ina a raye har abada a abadin, ina kuwa da mabuɗan mutuwa da na hadis. To, ka rubuta abubuwan da ka gani, da abubuwan da suke nan a yanzu, da abubuwan da suke shirin aukuwa bayan wannan. asirtacciyar ma'anar taurarin nan bakwai da ka gani a hannuna na dama kuwa, da kuma fitillun nan bakwai na zinariya. To, su taurarin nan bakwai, mala'iku ne na ikkilisiyoyin nan bakwai, fitillun nan bakwai kuwa, ikkilisiya bakwai ɗin ne. Wahayin Yahaya Sura ta biyu Sai ka rubuta wa mala'ikan ikkilisiya da take a afisar haka. ga maganar wadda take riƙe da taurarin nan bakwai a hannunsa na dama, wadda kuma take tafiya a tsakiyar fitilun nan bakwai na zinariya. Na san ayyukanka, da famarka, da jimirinka, da yadda baka iya haƙurce wa mugaye, ka kuma gwada waɗanda suke ce da kansu manzanni, alhali kuwa ba su ba ne, ka tarar na ƙarya ne, na sani kana haƙuri, kana kuma jimiri saboda sunana, baka kuwa gaji ba. amma ga laifinka, wato, kayar da ƙaunar da kai tun daga farko, ka tuna da komawa bayan da kai fa, ka tuba, ka yi irin aikin da kai tun daga farko, in ba haka ba, zan zo a gare ka in kawar da fitilarka daga wurin zamanta, sai ko in ka tuba. Amma a wannan waje kam ka kyauta, ka ƙi ayyukan Nikolatawa, nema kuwa na ƙi su. Duk mai kunnen ji ya ji abin da ruhu yake faɗa a kilisiyoyi duk wanda ya ci nasara zan ba shi izinin cin 'ya'yan itacen rai wanda yake a cikin firdausin Allah. Ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiya da take a Simirna haka. Ga maganar wanda yake na farko da na ƙarshe, wanda ya mutu, ya kuma sake rayuwa. Na san tsananin da kake sha, da talaucinka, amma bisa ga hakika kai mawadaci ne. na kuma san yankan da waɗansu ke yi maka, masu cewa su Yahudawa ne, alhali kuwa ba su ba ne, jama'ar shaidan ne, kada ka ji tsoron wuyar da za ka sha, gashi, Iblis yana shiri ya jefa waɗansunku a kurkuku don a gwada ku, za ku kuwa sha tsanani har kwana goma, ka riƙi amana ko da za a kashe ka, ni kuwa zan baka kambin rai. Duk mai kunnen ji ya ji abin da Ruhu yake faɗa a kilisoyi. duk wanda ya ci nasara mutuwa ta biyu ba za ta cuce shi ba ko kaɗan. Ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiya da take a Birgamas haka. Ga maganar wanda yake da takobi mai kaifi biyu, na san a inda kake da zama, wato, a inda kursiyin shaidan yake, duk da haka kuwa ka tsaya a gare ni, ba baka bari min bangaskiya ba, ko a zamanin Antibas amintaccen mashaidina. wanda aka kashe a cikinku, a inda shaidan yake zaune, amma ga waɗansu laifofinka kaɗan. Akwai waɗansu a cikinku da suke bin koyarwar Bal'amu, wanda ya koya wa Balak ya sa Isra'ilawa laifi, don su ci abincin da aka yi wa gumaka sadaka, su kuma yi fasikanci. Haka kai ma kake da waɗansu masu bin koyarwar Nikolatawa, saboda haka sai ka tuba. In ba haka ba kuwa. zan zo a gare ka da wuri in yaƙe su da takobin da yake a bakina. Duk mai kunnen ji ya ji abin da Ruhu yake faɗa a ikilisiyoyi. Duk wanda ya ci nasara zan ba shi ɓoyayyar manna, zan kuma ba shi wani farin dutse da sabon suna a rubuce a jikin dutsen, ba kuwa wanda ya san sunan sai wanda ya karɓe shi. Ka kuma rubuta wa mala'ika ikilisiyar da take a tiyatira haka. Ga maganar ɗan Allah. mai idanu kamar harshen wuta, mai ƙafafu kamar gogaggiyar tagulla. Na san ayyukanka da ƙaunarka da bangaskiyarka da ibadarka da jimirinka, ayyukanka kuma na yanzu sun fi na farkon, a ga Wato, ka wa matar nan Yazabal, wadda take ce da kanta annabiya, take kuma koyawa bayina tana yaudararsu su yi fasikanci. su kuma ci abincin da aka yanka wa gumaka hadaya. Na ba ta damar tuba, amma ta ƙi tuba da fasikancinta. To gashi zan jefa ta a gado, masu yin fasikanci da ita kuma zan ɗora masu matsananciyar wahala, sai ko in sun tuba da irin aikinta. Zan kashe ‘ya'yanta tashi ɗaya, dukan ikkilisiyoyi kuma za su sani, ni ne mai fayyace birnin zuciya, zan kuma sakawa kowannenku. ku. gwargwadon aikinsa amma a game da sauranku ko na tiyatira da ba sa bin wannan koyarwa ba su kuma koyi abin da waɗansu suke kira zurfafan al'amuran shaidan ba ina ce muku ban ɗora muku wani nauyi ba sai dai ku riƙi abin da kuke da shi kankan har inzo duk wanda ya ci nasara yake kuma kiyaye aikina har ƙarshe shi zan bai wa iko akan al'ummai zai kuwa mallake su da sanda ta ƙarfe. ya farfashe su kamar tukwanen yumbu kamar yadda ni ma kaina na samu iko a gun ubana zan kuma bashi gamzaki duk mai kunnen ji ya ji abin da ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi wahayin yahaya sura ta uku ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiya da take a sardisu haka ga maganar mai ruhohin allah guda bakwai da kuma taurarin nan bakwai na san ayyukanka kai rayayye ne alhali ko matacce ne kai ka yi zaman tsaro ka ƙarfafa abin nan da ya saura yake kuma a bakin mutuwa don ban ga aikinka cikakke ne ba a gaban Allah na don haka sai ka tuna da abin da ka karɓa ka kuma ji ka kiyaye shi sa'an nan ka tuba in ba za ka yi tsaro ba zan zo kamar ɓarawo ba kuwa za ka san a lokacin da zan auko maka ba. amma dai har yanzu kana da waɗansu kaɗan a sardisu da ba su ƙazantar da kansu ba za su kuwa kasance tare da ni da fararen kaya don sun cancanta duk wanda ya ci nasara za a sa masa fararen tufafi ba kuwa zan soke sunansa daga littafin rai ba zan ce shi na wani a gaban ubana da kuma a gaban mala'ikunsa duk mai kunnen ji ya ji abin da ruhu yake faɗawa ikilisiyoyi ka kuma rubuta wa mala'ikan ikkilisiyar da take a Filadelfiya haka. Ga maganar mai tsarkin nan mai gaskiya, wanda yake da mabuɗin dauda, wanda in ya buɗe ba mai rufewa, in kuma ya rufe ba mai buɗewa. Na san ayyukanka, kaga na bar maka kofa a buɗe wadda ba mai iya rufewa. Na dai san ƙarfinka kaɗan ne, duk da haka, ka kiyaye maganata, ba ka yi musun sanin sunana ba, to gashi. zan sa su waɗanda suke daga jama'ar shaidan masu cewa su yahudawa ne alhali kuwa ba su ba ne? ƙarya suke yi zan sa su su zo su kwanta a gabanka su sani dai na ƙaunace ka tun da yake ka kiyaye maganar da na yi maka ta yin jimiri ni ma zan kiyaye ka daga sharrin lokacin nan na gwaji wanda zai wa dukkan duniya don a gwada mazaunan duniya ina zuwa da wuri ka riƙi abin da kake da shi kankan kada wani ya karɓe maka kambinka duk wanda ya ci nasara zan mai da shi ginshiki a haikalin Allah na ba zai ƙara fita daga ciki ba zan kuma rubuta sunan Allah na a jikinsa da sunan birnin Allah na wato sabuwar Urushalima mai saukowa daga wurin Allah na daga sama da kuma nawa sabon suna duk mai kunnen ji ya ji abin da ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiyar da take a Laudikiya haka. Ga maganar tabbataccen nan, amintaccen mashaidi mai gaskiya, wanda ta wurinsa dukkan halittar Allah ta kasance. Na san ayyukanka, ba ka da sanyi, ba ka kuwa da zafi. Dama a ce kana da sanyi ko ko kana da zafi. To saboda kai tsaka-tsaki ne, ba ka da sanyi, ba ka kuwa da zafi. zan tofar da kai daga bakina tun da ka ce kai mai arziki ne cewa ka wadata baka bukatar komai baka sani ba kuwa kai ne matsiyacin abin yi wa kaito matalauci makahu tsirara kuma saboda haka ina yi maka shawara ka sayi zinariya a gona wadda aka tace da wuta don ka arzuta da kuma fararen tufafi da za ka yi sutura ka rufe tsirecinka don kada ka ji kunya. da kuma man shafawa a ido don ka samu gani waɗanda nake ƙauna su nake tsawatawa nake kuma horo saboda haka sai ka himmatu ka tuba gani nan a tsaye a bakin ƙofa ina ƙwanƙwasawa kowa ya ji muryata ya buɗe ƙofar sai in shiga wurinsa in ci abinci tare da shi shi kuma tare da ni duk wanda ya ci nasara zan ba shi izinin zama tare da ni a kursiyina kamar yadda ni ma na ci nasara, na kuma zauna tare da Ubana a kursiyinsa. Duk mai kunnen ji ya ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi. Wahayin Yahaya Sura ta hudu Bayan wannan na duba, sai ga ta ƙofa a buɗe a sama, muryar farko da na ji da, mai kama da ƙafo ta ce mini, Hawo nan! zan nuna maka abin da lallai ne ya uku bayan wannan. Nan da nan kuwa Ruhu ya iza ni, sai ga ni kursiyi a girke a sama, da wani a zaune a kai, na zaunan kuwa ya yi kama da yasfa da yakutu, kewaye da kursiyin kuma akwai wani bakan gizo mai kama da zumurudu, kewaye da kursiyin kuwa akwai waɗansu kursiyai ashirin da hudu, da dattawa ashirin da hudu a zaune a kai. masu fararen tufafi da kuma kambin zinariya a kansu sai walƙiya take ta fitowa daga kursiyin da ƙararraki da kuma aradu a gaban kursiyin kuma fitilu bakwai suna ci waɗanda suke ruhohin nan na Allah guda bakwai a gaban kursiyin kuwa akwai wani abu kamar bahar na gilas garau yake kamar ƙarau kewaye da kursiyin kuma ta kowane gefensa da waɗansu rayayyun halitta guda hudu masu idanu ta ko'ina gaba da baya. Rayayyar halittar farko kamar zaki take, ta biyu kuma kamar ɗan maraƙi, ta uku kuma da fuska kama ta mutum, ta hudu kuma kamar juhurma yana jewa. Su rayayyun halittar nan hudu kuwa, kowaccensu tana da fikafikai shida, jikinsu duk idanu ne ciki da waje. dare da rana kuwa ba sa daina waƙa suna cewa mai tsarki mai tsarki mai tsarki ubangiji allah maɗaukaki shi ne a da shi ne a yanzu shi ne kuma a nan gaba duk lokaci kuma da rayun halittar nan suka ɗaukaka wanda yake zaune a kan kursiyin yake kuma raye har abada abadin suka girmama shi suka kuma gode masa sai dattawan nan ashirin da hudu suka faɗi a gaban wanda yake a zaune a kan kursiyin su yi masa sujada shi da yake a raye har abada abadin su kuma ajiye kambinsu a gaban kursiyin suna waƙa suna cewa macancanci ne kai ya ubangiji allahnmu ka sami ɗaukaka da girma da iko domin kai ne ka halarci dukan abubuwa nufinka ne su kasance aka kuma halicce su Wa'an Yahaya Sura ta biyar A hannun dama na wanda yake zaune a kursiyin kuma, sai na ga wani littafi rubutacce ciki da bai, an yimke shi da hatimi bakwai, na kuma ga wani ƙaƙƙarfan mala'ika yana shela da murya mai ƙarfi cewa, Wa ya cancanta ya buɗe littafin nan, ya kuwa ɓamɓare hatiminsa? Ba kuwa wani a sama ko a ƙasa. ko a ƙarƙashin ƙasa da zai iya buɗe littafin, balle ya duba a cikinsa, sai na yi ta kuka da ba a sami wanda ya cancanta ya buɗe littafin ko ya duba a cikinsa ba, ko ɗaya. Sai ɗaya daga cikin dattawan nan ya ce mini, Kada ka yi kuka, gashi, zakin nan na ƙabilar Yahuza, tsatson Dauda, ya ci nasara har yake da iko ya buɗe littafin nan da hatiminsa bakwai. sai na ga wani ɗan rago yana a tsaye a tsakiyar kursiyin kewaye da shi kuma ga rayayyun halittar nan hudu da dattawan ɗan ragon kuma kamar yankakke ne yana da ƙafo bakwai da ido bakwai waɗanda suke ruhohin Allah guda bakwai da aka aika a duniya duka sai ya je ɗauki littafin nan daga hannun dama na wanda yake a zaune a kan kursiyin da ya ɗauki littafin rayayyun halittar nan guda hudu da dattawan nan ashirin da hudu suka faɗi gaban ɗan ragon, kowannensu yana riƙe da molo da tasar zinariya a cike da turare waɗanda suke addu'o'in tsarkaka, suna raira sabuwar waƙa suna cewa, Macancanci ne kai, ka ɗauki littafin nan, ka ɓambari hatimansa, domin da an kashe ka. ka kuma fansowa Allah mutane ta jininka daga kowace kabila da kowane harshe da kowace jama'a da kowace al'umma ka mai da su firistoci mallakar Allahnmu za su kuwa mallaki duniya. Sa'an nan na duba sai na ji muryar mala'iku masu yawa kewaye da kursiyin da rayayyun halittan nan da kuma dattawan nan. yawansu zambar dubu har dubun dubbai suna cewa da murya mai ƙarfi macancanci ne ɗan ragon nan da aka yanka ya sami iko da wadata da hikima da ƙarfi da girma da daukaka da yabo sai na ji kowace halittar da take a sama da ƙasa da ƙarƙashin ƙasa da bisa teku da kuma dukkan abin da yake cikinsu suna cewa yabo da girma da ɗaukaka da mulki sun tabbata ga wanda yake a zaune a kan kursiyin da ɗan ragon nan har abada abadin. sai rayayyun halittar nan hudu suka ce amin amin dattawan nan kuma suka faɗi suka yi sujada wahayin yahaya sura ta shida to ina gani sa da ɗan ragon nan ya ɓamɓara ɗaya daga cikin hatiman nan bakwai na ji ɗaya daga cikin rayayyun halittar nan hudu ta yi magana kamar aradu ta ce zo da na duba ga farin doki mahayinsa kuma yana da baka aka ba shi kambi ya kuwa fita yana mai nasara domin ya ƙara cin nasara da ya ɓamɓar hatimi na biyu na ji rayayyar halittar nan ta biyu ta ce, Zo, sai wani jan doki ya fito, aka kuma ba mahayinsa izini ya ɗauke salama daga duniya don mutane su kashe juna, aka kuma ba shi babban takobi. Da ya ɓamɓar hatimi na uku, na ji rayayyar halittar nan ta uku ta ce, Zo, da na duba ga baƙin doki, mahayinsa kuwa da mizani a hannunsa. sai na ji kamar wata murya a tsakiyar rayun halittar nan hudu tana cewa mudun alkama dinar guda mudun uku na sha'ir dinar guda sai dai kada ka ɓata mai da kuma ruwan inabi da ya ɓamɓar hatimi na hudu na ji muryar rarayyar halittar nan ta hudu ta ce zo da na duba ga doki kile sunan mahayinsa ko mutuwa Hades kuma tana biye da shi, sai aka ba su iko a kan rubu'in duniya, su yi kisa da takobi, da yunwa, da annoba, da kuma namomin jeji na duniya. Da ya ɓamɓar hatimi na biyar, na ga rayukan waɗanda aka kashe saboda maganar Allah, da shaidar da suka yi a ƙarƙashin bagadin ƙona turare. Sai suka tada murya da ƙarfi suka ce, Ya Ubangiji mamallaki mai tsarki mai gaskiya sai yaushe ne za ka yi hukunci ka ɗaukar mana fansar jininmu a gun mazaunan duniya? Sai aka ba kowannensu farar riga aka ce musu su dai huta kaɗan har a cika adadin abokan bautarsu wato ‘yan uwansu waɗanda za a kashe kamar yadda su ma aka kashe su. Da ya ɓamɓare hatimi na shida na duba sai kuwa aka yi wata babbar rawar ƙasa rana ta koma baƙa kamar gwado na gashi. gudan wata ya zama kamar jini taurari kuma suka faɗi a ƙasa kamar yadda ɓaure ke zubar da ɗanyun ‘ya'yansa in ƙasaitacciyar iska ta kaɗa shi sararin sama ya dare ya naɗe kamar tabarma sai aka kawar da kowane dutse da kowane tsibiri daga mazamninsa sai sarakunan duniya da manyan mutane da sarakunan yaƙi da ma'azuta da ƙarfafa da kuma kowane bawa da ɗa suka ɓoye a kogwanni da kuma a cikin duwatsu suna cewa duwatsun ku faɗo a kanmu ku ɓoye mu daga idan wanda yake a zaune a kan ƙursiyin da kuma fushin ɗan ragon nan don babbar ranar fushinsu ta zo wa kuwa zai iya jure mata wahayin yahaya sura ta bakwai bayan wannan na ga mala'iku hudu a tsaye a kusurwa hudu ta duniya, suna tsare da iskokin nan hudu na duniya, don kada wata iska ta busa a kan ƙasa, ko a kan teku, ko a kan wani itace. Sai na ga wani mala'ika yana hawa daga mafitar rana, riƙe da hatimin Allah rayayye. Sai yi wa mala'ikun nan hudu magana da murya mai ƙarfi, waɗanda aka baiwa ikon azabtar da ƙasa da teku, yana cewa. kada ku azabtar da ƙasa ko teku ko itatuwa sai mun buga wa bayan mu hatimi a goshinsu tukuna sai na ji adadin waɗanda aka buga wa hatimin dubu ɗari da arba'in da hudu ne daga kowace kabilar isra'ila wato an yi wa dubu goma sha biyu hatimi daga kabilar yahuza dubu goma sha biyu daga kabilar ubainu dubu goma sha biyu daga kabilar gad dubu goma sha biyu daga kabilar ashiru dubu goma sha biyu daga kabilar naftali dubu goma sha biyu daga kabilar manasa dubu goma sha biyu daga kabilar saminu dubu goma sha biyu daga kabilar lawi dubu goma sha biyu daga kabilar isaka dubu goma sha biyu daga kabilar zabaluna dubu goma sha biyu daga kabilar yusufu dubu goma sha biyu kuma daga kabilar bilyaminu bayan wannan na duba ga wani ƙasaitaccen taro wanda ya fi gaban ƙirge daga kowace al'umma da kabila da jama'a da harshe suna a tsaye-tsaye a gaban kursiyin a gaban ɗan ragon kuma a saye da fararen riguna da gazarin dabino a hannunsu suna ta da murya da ƙarfi suna cewa yin ceto ya tabbata ga allahnmu wanda yake a zaune a kan kursi da kuma ɗan rago Dukkan mala'iku kuwa suna tsaye a kewaye da kursiyin da dattawan nan da kuma rayayyun halittar nan guda hudu. Suka faɗi a gaban kursiyin suka yi wa Allah sujada suna cewa, Hakika, yabo, da ɗaukaka, da hikima, da godiya, da girma, da iko, da ƙarfi su tabbata ga Allahnmu har abada abadin. Amin, amin. sai ɗaya daga cikin dattawan nan ya yi mini magana ya ce su wane ne waɗannan da suke a saye da fararen riguna daga ina kuma suke sai na ce masa ya shugaba ai ka sani sai ya ce mini su ne waɗanda suka fito daga matsananciyar wahala sun wanke rigunansu suka mai da su farare da jinin ɗan ragon nan saboda haka ne suke a gaban kursiyin allah suna bauta masa dare da rana a haikalinsa na zaune a kan kursiyin nan kuwa zai kare su da zatinsa ba za su ƙara jin yunwa ba ba kuma za su ƙara jin ƙishirwa ba ba za su ƙara jin zafin rana ko ƙuna ba sam domin ɗan ragon nan da yake a tsakiyar kursi shi zai zama makiyayinsu zai ku kai su mabubagan ruwan rai Allah kuma zai share musu dukan hawaye wahayin yahaya sura ta takwas Sa'ad da ɗan ragon ya ɓamɓar hatimi na bakwai, aka yi shiru a sama kamar na rabin sa'a. Sa'an nan na ga mala'ikun nan bakwai da suke a tsaye a gaban Allah, an ba su ƙaho bakwai. Ga kuma wani mala'ika ya zo ya tsaya a gaban bagadin ƙona turare, riƙe da tasa zinariya ta turaren ƙonawa, sai aka ba shi turare mai yawa. domin ya haɗa da adoyin tsarkaka duka a kan bagadin ƙona turare na zinariya a gaban kursiyin. sai hayaƙin turaren ya tashi daga hannun mala'ikan tare da addu'o'in tsarkaka ya isa a gaban Allah. Sai mala'ikan ya ɗauki tasan nan ta turaren ƙonawa, ya cika ta da wuta daga bagadin ƙona turare, ya watsa a kan duniya, sai aka yi ta aradu da ƙararraki masu tsanani da walƙiya da kuma rawar ƙasa. Sa'an nan mala'ikun nan bakwai masu ƙaho bakwai ɗin nan suka yi shirin busa su. mala'ikan farko ya busa kafansa sai ga ƙanƙara da wuta gauraye da jini aka zuba su a duniya sai sulisin duniya ya ƙone sulisin itatuwa suka ƙone dukkan ɗanyar ciyawa kuma ta ƙone mala'ika na biyu ya busa ƙahonsa sai aka jefa wani abu a teku kamar babban dutse mai tsawo mai cin wuta sulisin teku ya zama jini sulisin halittar da suke a ruwa suka mutu sulisin jiragen ruwa kuma suka hallaka. Mala'ika na uku ya busa kafansa, sai wani babban tauraro ya faɗo daga sama, yana cin wuta kamar cukwima, ya faɗa a sulisin koguna da maɓuɓɓugan ruwa. Sunan tauraron nan kuwa ɗaci, sulisin ruwa ya zama mai ɗaci, sai mutane da yawa suka mutu saboda shan ruwan don ɗacinsa. Mala'ika na hudu ya busa kafansa, sai aka bugi sulisin rana. da sulisin wata da kuma sulisin taurari har sulisin haskensu ya zama duhu wato ba haske a sulisin yini haka kuma a sulisin dare sa'an nan da na duba na ji wani jufurma mai jewa a tsakiyar sararin sama yana kuka da ƙarfi yana cewa kaito kaito kaitonku ku mazaunan duniya in an yi busan sauran ƙahonin da mala'ikun nan uku suke shirin busawa. Wahayin Yahaya Sura ta tara Mala'ika na biyar ya busa ƙafansa, sai na ga wani tauraron da ya faɗa a kan duniya daga sama, aka ba shi mabuɗin ramin mahallaka, ya kuwa buɗe ramin mahallakar, sai wani hayaƙi kamar na babbar matoya ya taso. har hayakin ramin nan ya duhunta rana da sararin sama fari suka fito zuwa cikin duniya daga cikin hayakin nan aka ba su ikon harbi irin na kunamin duniya aka kuma hana su cutar ciyayin duniya ko tsiro ko kowane itace sai dai mutanen da ba su da hatimin Allah a goshinsu aka kuwa yarda musu su yi musu azaba har wata biyar amma kada su kashe su. su kuwa kamar ta kunama take in ta harbi mutum a waɗannan kwanaki kuwa mutane za su nemi mutuwa amma ba za su same ta ba za su ga ƙauta su mutu mutuwa kuwa sai ta guje musu kamanin farin nan kuwa kamar da dawakai ne da suka ja dagar yaƙi a kansu kuma da wani abu kamar kambin zinariya su kuwa kamar ta mutum gashinsu kamar na mace, haƙoransu kuma kamar na zaki, suna saya da sulkuna kamar na ƙarfe, birin fikafikansu kuwa kamar dirin kekunan doki masu yawa ne suna rugawa fagen yaƙi. Wutsiyarsu kamar ta kunama, ga kuma ƙari, ikonsu yana jiwa mutane ciwo har wata biyar kuwa a wutsiyarsu yake. sarkinsu kuwa da yake iko da su shine mala'ikan mahallaka, sunansa da Yahudanci a Badan, da Helenanci kuwa a Folion. Bala'in farko ya wuce ga kuma bala'i na biyu a nan a tafi. Sai na ji wata murya daga zan kayan nan hudu na bagadin ƙona turare na zinariya a gaban Allah, tana cewa mala'ikan nan na shida mai ƙaho. ka saki mala'iku hudun nan da suke a ɗaure a gaɓar babban kogin nan Euphrates. Sai aka saki mala'ikun nan hudu waɗanda aka tanada saboda wannan sa'a, da wannan rana, da wannan wata, da wannan shekara, su kashe sulisin ‘yan Adam. Yawan rundunonin sojan doki kuwa, na ji adadinsu zambar dubu mai tanne, ga kuwa yadda na ga dawakan a wahayin da aka yi mini. Mahayansu suna saye da sulkuna launinsu ja kamar wuta da shuɗi da kuma rawaya kamar farar wuta kawunan dawakan kuma kamar na zaki wuta kuma da hayaƙi da farar wuta suna fita daga bakinsu da waɗannan bala'i uku aka kashe sulisin 'yan adam wato da wuta da hayaƙi da farar wuta da suke fita daga bakinsu domin ikon dawakan nan na a bakinsu da a wutsiyarsu. wutsiyoyinsu kamar macizai suke har da kawuna da su ne suke azabtarwa sauran 'yan adam waɗanda bala'in nan bai kashe ba kuwa ba su tuba sun rabu da abubuwan da suka yi da hannunsu ba ba su kuma daina yin sujada ga aljanu da gumakan zinariya da na azurfa da na tagulla da na dutse da na itace ba waɗanda ba su iya gani ko ji ko tafiya ba su kuma tuba da kashe-kashen kai da suka yi ba, ko sihirinsu ko fasikancinsu ko kuma sace-sacensu. Wahayin Yahaya Sura ta goma Sa'an nan na ga wani ƙaƙƙarfan mala'ika yana saukowa daga sama, lullube da gajimare, da bakan gizo a bisa kansa, fuskarsa kamar rana, ƙafafunsa kuma kamar ginshiƙan wuta. ga wani ƙaramin littafi a buɗe a hannunsa sai ya tsaye da ƙafarsa ta dama a kan teku ƙafarsa ta hagu kuwa a kan ƙasa ya yi kira da murya mai ƙarfi kamar zaki yana ruri da ya yi kiran sai a radun nan bakwai suka yi tsawa sa'ad da kuwa a radun nan bakwai suka yi tsawa kamar zan rubuta sai na ji wata murya daga sama tana cewa rufe abin da aradun nan bakwai suka faɗa kada ka rubuta. Sai mala'ikan nan da na gani a tsaye a teku da ƙasa, ya ɗaga hannunsa na dama sama, ya rantse da wanda yake a raye har abada abadin, wanda ya halicci sama da abin da take a cikinta, da ƙasa da abin da take a cikinta, da kuma teku da abin da take a cikinta, cewa ba sauran wani jinkiri kuma, sai dai a lokacin busa kafan da mala'ika na bakwai zai busa ne. za a cika asirtaccen nufin nan na Allah bisa ga bisharar da ya yi wa bayansa annabawa. Sa'an nan muryar nan da na ji daga sama ta sake yi mini magana ta ce, Je ka, ka ɗauki littafin nan da yake a buɗe a hannun mala'ikan da yake a tsaye a bisa teku da ƙasa. Sai na je wurin mala'ikan na ce masa, Ya bani ƙaramin littafin, sai ya ce mini, Karɓi ka cinye, zai yi maka ɗaci a ciki. amma a baka kamar zuma yake don zaƙi. Sai na karɓi ƙaramin littafin daga hannun mala'ikan na cinye, sai ya yi zaƙi kamar zuma a bakina, amma da na cinye, ciki na ɗauɗaci, sai kuma aka ce mini, Lallai ne ka sake yin anabci a game da jama'a iri-iri, da al'ummai, da harsuna, da kuma sarakuna da yawa. Wahayin Yahaya Sura ta goma sha ɗaya Sa'an na aka bani wata gora kamar sanda, aka kuma ce mini, Tashi ka auna haikalin Allah da bagadin hadaya da kuma masu sujada a ciki, amma kada ka auna harabar haikalin ka ƙyale ta, domin an ba da ita ga al'ummai za su tattake tsatsarkan birnin nan har wata arba'in da biyu. zan kuma baiwa mashaidana biyu iko su yi anabci kwana dubu da mai tan da sittin suna a saye da tsummoki waɗannan su ne itatuwan zaitun ɗin nan guda biyu da fitilun nan guda biyu da suke tsaye a gaban ubangijin duniya in kuwa wani yana da niyyar cutarsu sai wuta ta huro daga bakinsu ta lashe maƙiyansu duk mai niyyar cutarsu kuwa ta haka ne lalle za a kashe shi, suna da ikon hana ruwan sama, don kada a yi ruwa a duk kwanakin da suke yin anabci, suna kuma da iko a kan ruwa, su mai da shi jini, su kuma ɗorawa duniya kowane irin bala'i, a duk lokacin da suke so. Bayan da suka ƙare shaidarsu, sai wata daba mai fitowa daga mahallaka ta yaƙe su, ta cinye su, ta kashe su. a kuma bar gawawakinsu a kan hanyar babban birnin nan da ake kira Saduma da Masar ga ma'ana ta Ruhu, a inda aka gice Ubangijinsu, mutanen dukan jama'a da kabila da harshe da al'umma za su rika kallon gawawakinsu har kwana uku da rabi, su kuwa yarda a binne su, mazaunan duniya kuma sai su yi ta alwashi a kansu, suna ta shagali. suna wa juna da kyauta, domin annabawan nan biyu da sun azabtar da mazaunan duniya. Amma bayan kwana uku da rabin nan, sai numfashin rai daga wurin Allah ya shiga a cikinsu, suka tashi a tsaye, matsanancin tsoro kuwa ya rufe waɗanda suka gansu. Sai suka ji wata murya mai ƙara daga sama tana ce musu, Ku hawo nan. Sai suka tafi sama a cikin gajimare. maƙiyansu suna gani a nan take sai aka yi wata babbar rawar ƙasa sai ushirin gari ya zube mutum dubu bakwai aka kashe a rawar ƙasar sauran kuwa suka tsorata suka ɗaukaka Allah mai sama bala'i na biyu ya wuce ga kuma bala'i na uku yana zuwa nan da nan sa'an nan mala'ika na bakwai ya busa kafansa sai aka ji waɗansu muryoyi masu ƙara a sama suna cewa mulkin duniya ya zama mulkin ubangijinmu da na almasihunsa shi kuma zai yi mulki har abada abadin sai dattawan nan ashirin da hudu da suke a zaune a kan kursiyinsu a gaban Allah suka faɗi suka yi wa Allah sujada suna cewa mun gode maka ya ubangiji Allah maɗaukaki wadda yake a yanzu shine kuma a da saboda haka ka ɗauki iko mai girma kana mulki al'ummai sun husata fushinka kuwa ya ako lokaci ya yi da za a yi wa matattu shari'a a kuma yi bayinka annabawa da tsarkaka sakamako da masu jin tsoron sunanka yaro da babba a kuma hallaka masu hallaka duniya na aka buɗe haikalin nan na Allah da yake a sama aka kuma ga akwatin alkawarinsa a haikalinsa sai aka yi tawalkiya da kururuwa da aradu da rawar ƙasa da ƙanƙara manya-manya Wahayin Yahaya Sura ta goma sha biyu Aka kuma ga wata babbar alama a sama, wata mace tana a lullube da rana, tana a tsaye a kan wata, da kuma kambi mai taurari goma sha biyu a kanta, tana da ciki, sai kuma ta yi ta ƙara ta ga ƙauta domin ta haihu, saboda azabar naƙuda. Sai kuma aka ga wata alama a sama, ga wani ƙaton jan maciji mai kawuna bakwai, da ƙahoni goma. da kambi bakwai a kawunansa wutsiyarsa ta sharo sulisin taurari ta zuba su a ƙasa sai macijin ya tsaya a gaban matan nan mai naƙuda don ya lankwame ɗan nata in ta haife shi ta kuwa haifi ɗa namiji wanda zai mallaki dukan al'ummai da sandar ƙarfe amma aka fyauce ɗan nata aka kai shi zuwa wurin Allah da kursiyinsa matar kuwa sai ta gudu ta shiga jeji a inda Allah ya shirya mata wurin da za a cishe ta har kwana dubu da metan da sittin. Sai yaƙi ya tashi a sama, Mika'ilu da mala'ikunsa suna yaƙi da macijin nan, macijin kuma da mala'ikunsa suka yi ta yaƙi, amma aka cinye su, har suka rasa wuri a sama, sam, sai aka jefa ƙaton macijin nan a ƙasa, wato macijin nan na tun da da. wanda ake kira Iblis da Shaiɗan mayaudarin dukkan duniya, aka jefa shi a duniya, mala'ikunsa ma aka jefa su tare da shi. Sai na ji wata murya mai ƙara a sama tana cewa, A yanzu fa ceto da ƙarfi da mulki na Allahnmu da kuma ikon almasihu suna bayyana, don an jefa mai ƙarar uwanmu a ƙasa, shi da yake ƙarar su dare da rana a gun Allahnmu. sun kuwa yi nasara da shi albarkacin jinin ɗan ragon nan da kuma albarkacin maganar da suka shaida domin ba su yi tattalin ransu ba har abin ya kai su ga kisa saboda haka sai ku yi farin ciki ya ku mai da ku mazauna a ciki amma kai tanku ke ƙasa da kai teku don iblis ya sauko gare ku da matsanancin fushi don ya san lokacinsa ya ƙure. da macijin na ya ga an jefa shi a ƙasa ya fafari matan nan da ta haifi ɗa namiji da tsanani amma aka ba matar fikafikan nan biyu na babban jihurman nan don ta tashi ta guje wa macijin nan ta shiga jeji ta je wurin da za a cishe ta a lokaci ɗaya da lokatai da rabin lokaci sai macijin ya kwarara ruwa daga bakinsa kamar kogi daga bayan matar don ya share ta da ambaliya. amma ƙasa ta taimaki matar ita ƙasar ta buɗe bakinta ta shanya kogin da macijin nan ya kwararo daga bakinsa macijin kuwa ya fushi da matar ya tafi ya ɗaura yaƙi da sauran zuriyarta wato waɗanda suke kiyaye umarnin Allah suke kuma shaidar Yesu sai ya tsaya a kan yashin teku. Wahayin Yahaya Sura ta goma sha uku na kuma ga wata dabba tana fitowa daga cikin teku mai ƙaho goma da kawuna bakwai da kambi goma a kan kahoninta, da kuma wani suna na sabo a kawunanta dabbar da na gani kuwa kamar damisa take ƙafafunta kamar na beyar bakinta kuma kamar na zaki macijin kuwa ya ba ta ƙarfinsa da kursiyinsa da ikonsa mai girma ɗaya daga cikin kawunanta an yi masa rauni kamar na ajali, amma rauninsa mai kamar na ajalin nan ya warke, sai dabbar ta ɗauke wa duk duniya hankali, suna mamaki har suka yi wa macijin nan sujada, don shi ne ya baiwa dabbar ikonsa, suka kuma yi wa dabbar sujada suna cewa, Wa ya kama da dabbar nan, wa kuma zai iya yaƙi da ita? An kuwa ba dabbar nan baki. tana fariya da maganganun saɓo, aka kuma yarda mata ta zartar da iko har wata arba'in da biyu. Sai ta buɗe bakinta don ta saɓi Allah, ta yi ta saɓan sunansa, da wurin zamansa, da waɗanda suke a zaune a sama. Aka kuma yarda mata ta yaƙi tsarkaka ta cinye su, aka kuma ba ta iko akan kowace kabila da jama'a da harshe da al'umma. duk mazaunan duniya kuma za su yi mata sujada wato duk wanda tun farkon duniya ba a rubuta sunansa a littafin rai na ɗan ragon nan da yake yankakke ba duk mai kunnen ji ya ji kowa ka ƙaddara bauta sai ya je aikin bautar kowa kuwa ya yi kisa da takobi to kuwa da takobi za a kashe shi lallai wannan yana nuna jimiri da ban gaskiya na tsarkaka. sa'an nan na ga wata dabba na fitowa daga cikin ƙasa tana da ƙafo biyu kamar na ɗan rago maganarta kuwa kama ta macijin nan tana zartar da duk ikon dabbar nan ta farko a kan idonta tana kuma sa duniya da duk mazauna a cikinta su yi wa dabbar nan ta farko sujada wadda aka warkar mata da rauninta mai kamar na ajali tana yin manyan abubuwan al'ajabi har ma tana sa wuta ta zuba a ƙasa daga sama a gaban idon mutane tana kuma yaudarar mazaunan duniya da abubuwan al'ajabin nan da aka yarda mata ta yi a gaban dabban nan tana umartar su su yi wata siffa saboda dabban nan wadda aka yi wa rauni da takobi ta kuwa rayu an kuma yarda mata ta busa wa siffar dabban nan rai har siffar dabban nan ma ta iya yin magana ta kuma sa a kashe waɗanda suka ƙi wa siffar dabban nan sujada har wa yau sai ta sa a yi wa kowa alama a hannun dama ko a goshi, manya da yara duka, mawadata da matalauta, ɗa da bawa, har ba mai iya saye ko sayarwa sai ko yana da alamar nan, wato sunan dabban nan, ko kuwa lambar sunanta. Wannan abu sai a game da hikima, duk mai basira ya ƙididdige lambar dabban nan don lamba ce ta wani mutum, lambar kuwa ɗari shida ce da sittin da shida. Wahayin Yahaya Sura ta goma sha hudu Sa'an nan na duba, sai ga ɗan ragon nan a tsaye a kan dutsen Sihiyona, akwai kuma mutum dubu ɗari da dubu arba'in da hudu tare da shi, waɗanda aka rubuta sunansa da sunan ubansa a goshinsu. Sai na je wata murya daga sama kamar ƙugin ruwa mai gudu, kamar aradu mai ƙara, murya da na ji kuwa. kamar ta masu molo ce na kiɗin molo suna rera wata sabuwar waƙa gaban kursiyin a gaban rayayyun halittar nan hudu da kuma a gaban dattawan nan ba mai iya koyon waƙar nan sai mutum dubu ɗari da dubu arba'in da hudu ɗin nan waɗanda aka fanso daga duniya waɗannan su ne waɗanda ba su taɓa ƙazantuwa da fasikanci ba domin su tsarkaka ne su ne kuma suke bin ɗan ragon a duk inda ya je su ne kuma aka fanso daga cikin mutane a kan su ne nunan fari na Allah da na ɗan ragon nan kuma ba wata ƙarya a bakinsu domin su marasa aibu ne. Sa'an nan na ga wani mala'ika yana kaɗawa a tsakiyar sararin sama, yana tafe da madawwamiyar bishara domin ya sanar da ita ga mazaunan duniya, wato ga kowace al'umma da kabila da harshe da jama'a, sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, ku ji tsoron Allah, ku ɗaukaka shi, domin lokacinsa na yin hukunci ya yi, ku yi masa sujada, shi da ya halicci sama da ƙasa, da teku, da kuma mabubbugan ruwa. Sai ko mala'ika na biyo biyo yana cewa, Ta faɗi, Babila mai girma ta faɗi, ita da ta zuga dukkan al'ummai su yi tsananin jarabar yin fasikanci da ita. Sai ko mala'ika na uku ya biyo. yana ɗaga murya da ƙarfi yana cewa, Duk mai yi wa dabbar nan da sifarta sujada, wanda kuma ya yarda a yi masa alama a goshinsa ko a hannunsa, zai ci karo da azabar Allah tsantsa ta tsakanin fushinsa. Za a kuwa azabta shi da wuta, da duwatsun wuta, a gaban mala'iku tsarkaka da kuma ɗan ragon. Hayaƙin azabar nan tasu ya dinga tashi har abadan abadin. ba su da wani rangwame dare da rana wato waɗannan masu yi wa dabbar nan da sifarta sujada da kuma duk wanda ya yarda aka yi masa alamar sunanta wannan yana nuna jimirin tsarkaka masu kiyaye umarnin Allah da kuma bangaskiya ga Yesu sai kuma na ji wata murya daga sama tana cewa rubuta wannan albarka ta tabbata ga matattu wato waɗanda suka mutu a nan gaba a kan suna Ubangiji ne. Ruhu ya ce, Hakika masu albarka ne domin su huta daga wahalarsu, gama aikinsu yana a biye da su. Sa'an nan na duba, sai ga wani farin gajimare da wani kamar ɗan mutum a zaune a kan gajimaren da kambin zinariya a kansa, da kakkaifan lauje a hannunsa, sai mala'ika ya fito daga haikalin yana magana da murya mai ƙarfi da wanda yake a zaune a kan gajimaren yana cewa. ka sa laujenka ka yanke don lokacin yanka ya yi amfanin duniya ya nuna sarai sai wanda yake a zaune a kan gajimaren ya wurga laujensa zuwa duniya aka girbe amfanin duniya wani mala'ika kuma ya fito daga haikali a sama shi ma kuwa yana da kakkaifan lauje sai kuma wani mala'ika ya fito daga bagadin ƙona turare wato mala'ikan da yake da iko da wutar ya yi magana da murya mai ƙarfi da wannan mai kakkaifan lauje ya ce, Ka sa laujenka ka yanke nonon inabin zuwa duniya don inabin ya nuna. Sai mala'ikan ya wurga laujensa duniya, ya tattara inabin duniya, ya zuba a cikin babbar mamatsar inabi ta fushin Allah. Aka tattake mamatsar inabin a bayan gari, jini kuma ya yi ta gudana. daga mamatsar inabin ya kai kamar tsawon linzami a bakin doki har mil mai tan. Wahayin Yahaya Sura ta goma sha biyar Na kuma ga wata alama a sama mai girma, mai ban mamaki, mala'iku bakwai masu bala'i bakwai waɗanda suke bala'in ƙarshe don su ne iyakacin fushin Allah. Sai na ga wani abu kamar bahar na gilas, gauraye da wuta. na kuma ga waɗanda suka yi nasara da dabban nan da siffarta da kuma lambar sunanta a tsaitsaye a bakin bahar na gilas da molayen yabon Allah a hannunsu suna rera waƙar da Musa bawan Allah ya yi da kuma wadda ake yi wa ɗan ragon nan suna cewa ayyukanka manya ne masu ban mamaki ya Ubangiji Allah madaukaki hanyoyinka na adalci ne. na gaskiya ne kuma ya sarkin al'ummai wane ne ba zai ji tsoronka ba ya ubangiji ya kuma ɗaukaka sunanka domin kai kaɗai ne mai tsarki dukan al'ummai za su zo su yi maka sujada don ayyukanka na adalci sun bayyana bayan wannan na duba ga wuri mafi tsarki a buɗe haikali a sama sai mala'ika bakwai ɗin nan masu bala'i bakwai suka fito daga haikalin, a saye da tufafin linin mai ta, mai ɗaukar ido, da ɗamarar zinariya a ƙirjinsu, sai ɗaya daga cikin rayayyun halittar nan guda huɗu ta ba mala'ikun nan bakwai tasoshi bakwai na zinariya a cike da fushin Allah, shi da yake a raye har abada abadin. Sai haikalin ya cika da hayaƙi mai fitowa daga ɗaukakar Allah da ikonsa, ba mai iya shiga haikalin nan. sai bayan bala'i bakwai na mala'ikun nan bakwai sun ƙare. Wahayin Yahaya Sura ta goma sha shida Sai na ji wata murya mai ƙara daga haikalin tana cewa mala'ikun nan bakwai. Ku je ku juye tashoshin nan bakwai na fushin Allah a kan duniya. Daga nan mala'ikan farko ya je ya juya abin da yake a tasarsa a kan duniya. sai kuwa waɗansu mugayen miyaku masu azabtarwa suka fito a jikin mutanen da suke da alamar dabban nan suke kuma yi wa siffar nan sujada mala'ika na biyu ya juya abin da yake a tasar a teku ya zama kamar jinin mataccen mutum kowane abu mai rai na cikin teku kuma ya mutu mala'ika na uku ya juya abin da yake a tasarsa a koguna da mabubugan ruwa sai suka zama jini na kuwa ji mala'ikan ruwa yana cewa, Kai mai adalci ne a hukuncin nan naka, ya kai mai tarki wanda kake a yanzu kake kuma a da, don mutane sun zub da jinin tarkaka da na annabawa, Ga shi kuwa ka ba su jini su sha, sakamakonsu kenan. Sai na ji wata murya a bagadin ƙona turare tana cewa, Hakika, ya Ubangiji Allah maɗaukaki, hukuncinka daidai yake, na adalci ne kuma. Sai mala'ika na hudu ya juya abin da yake a tasarsa a rana, sai aka yarda mata ta ƙona mutane da wuta, sai matsanancin zafi ya ƙona mutane, har suka zagi sunan Allah shi da yake da ikon waɗannan bala'i, ba su kuwa tuba sun ɗaukaka shi ba. Mala'ika na biyar ya juya abin da yake a tasarsa a kursiyin dabban nan sai mulkinta ya zama duhu har mutane suka ciji leɓunansu don azaba suka zagi Allah mai sama saboda azabarsu da miyakunsu ba su kuma tuba da ayyukansu ba mala'ika na shida ya juya abin da yake a tasarsa a babban kogin nan euphrates sai ruwansa ya kafe don a shirya wa sarakuna daga gabas ta farki na kuma ga bakaken aljanu masu kama da kwaɗi guda uku suna fitowa daga bakin macijin nan da kuma bakin annabin nan na ƙarya su iskoki ne aljanu masu yin abubuwan al'ajabi masu zuwa wurin sarakunan duniya duka don su tara su saboda yaƙi a babban ranar nan ta Allah maɗaukaki. Gani nan a tafi kamar ɓarawo, albarka ta tabbata ga wanda yake a zaune a faɗake. yana sayar da tufafinsa don kada ya tafi tsirara a ga tsiraicinsa sai suka tattara su a wurin da ake kira amagedon da yahudanci mala'ika na bakwai ya juya abin da yake a tasarsa a sararin sama sai aka ji wata murya mai ƙara daga haikali wato daga kursiyin ta ce an gama sai aka yi ta walƙiya da ƙararraki masu tsanani da aradu da wata babbar rawar ƙasa irin wadda ba a taɓa yi ba tun da ɗan adam yake a duniya ga wutacciyar rawar ƙasa ƙwarai da gaske babban birnin nan kuwa ya rabu gida uku biranen al'ummai kuma suka faɗi sai allah ya tuna da babila mai girma don ya sa ta ta sha fushinsa mai tsananin gaske kowane tsibiri ya ɓace manyan duwatsu ma ba a ƙara ganinsu ba waɗansu manyan ƙanƙara kuma kamar kayan jaki suka faɗo a kan mutane daga sama har mutane suka zagi Allah saboda bala'in ƙanƙarar bala'in nan da matuƙar ban tsoro yake wahayin yahaya sura ta goma sha bakwai sai ɗaya daga cikin mala'ikun nan bakwai masu tasoshin nan bakwai ya zo ya yi mini magana ya ce zo in nuna maka hukuncin da za a yi wa babbar karuwar nan wadda take zaune a bisa ruwa mai yawa, wadda sarakunan duniya suka yi fasikanci da ita, wadda kuma mazaunan duniya suka jarabtu da yin fasikanci da ita. Sai ya ɗauke ni ya tafi da ni zuwa jeji, ruhu yana iza ni, sai na ga wata mace a kan wata dabba jawur, duk jikin dabbar sunayen saɓo ne, tana kuma da kawuna bakwai da kafo goma, matar kuwa tana saye da tufafi masu ruwan jar garura. da kuma jawur ta ci ado da kayan zinariya da duwatsun alfarma da lu'u-lu'u tana riƙe da ƙoƙon zinariya a hannunta cike da abubuwan ƙyama da ƙazantar fasikancinta a goshinta kuma an rubuta wani sunan asiri babila mai girma uwar karuwai uwar abubuwa masu ban ƙyama na duniya sai na ga matar ta bugu da jinin tsarkaka da kuma jinin mashaidan Yesu, da na ganta sai na yi mamaki kwarai da gaske, amma mala'ikan ya ce mini, Don me kake mamaki, zan buɗa maka asirin matar nan, da kuma na dabbar nan mai kawuna bakwai, da ƙaho goma da take ɗauke da ita, dabbar nan da ka gani wadda da take nan, a yanzu kuwa ba ta, za ta hawo ne daga ramin mahallaka, ta je ta hallaka. mazaunan duniya kuma waɗanda tun a farkon duniya ba a rubuta sunayensu a littafin rai ba za su yi mamakin ganin dabbar don da tana nan a yanzu ba ta za ta kuma dawo fahimtar wannan abu kuwa sai a game da hikima wato kawuna bakwai ɗin nan tuddai ne guda bakwai waɗanda matar take a zaune a kai har wayo kuma sarakuna ne guda bakwai waɗanda biyar daga cikinsu aka tuɓe ɗaya yana nan ɗayan bai zo ba tukuna sa'ad da ya zo kuwa lalle zamaninsa na lokaci kaɗan ne kawai dabbar da take nan da a yanzu kuwa ba ta ita ce ta takwas daga cikin bakwai ɗin nan kuma ta fito za ta kuwa hallaka ƙahonin nan goma kuwa da ka gani sarakuna goma ne waɗanda ba a naɗa ba tukuna amma sa'a ɗaya tak za a ba su ikon yin mulki tare da dabbar. waɗannan ra'ayinsu ɗaya ne za su kuma bai wa dabbar nan ikonsu da sarautarsu za su yi yaƙi da ɗan ragon ɗan ragon kuwa zai cinye su shi da waɗanda suke tare da shi kirayayyu zaɓaɓɓu amintattu domin shi ne ubangijin iyayen giji sai mala'ikan nan ya ce mini ruwan nan da ka gani a inda karuwar nan take a zaune jama'a ce iri-iri da taro masu yawa da al'umai da harsuna ƙahonin nan goma kuma da ka gani wato su da dabbar nan za su ƙi karuwar su washe ta su tsiraita ta su ci namanta su ƙone ta domin Allah ya nufe su da zartar da nufinsa su zama masu ra'ayi ɗaya su bai wa dabbar nan mulkinsu har a cika maganar Allah matar nan da ka gani kuwa ita ce babban birnin da yake mulkin sarakunan duniya. Wahayin Yahaya Sura ta goma sha takwas Bayan haka, na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama mai iko da yawa, sai aka haskaka duniya da ɗaukakarsa, sai ya yi kira da murya mai ƙarfi ya ce, Ta faɗi, Babila mai girma ta faɗi, ta zama mazaunin aljanu. matattarar kowane baƙin aljani da kowane irin ƙazamin tsuntsu abin kyama dukan al'umai sun yi tsananin jarabar yin fasikanci da ita sarakunan duniya kuma sun yi fasikanci da ita attajiran duniya kuma sun arzita da almubazarancinta sai na ji wata murya daga sama tana cewa ku fito daga cikinta ya ku jama'ata kada zunubanta su shafe ku kada bala'inta ya taɓa ku domin zunubanta sun yi tsoro ruwa sun kai har sama Allah kuwa tuna da laifofinta ku saka mata daidai da yadda ta yi ku biya ta ninkin ayyukanta ku dama mata biyun abin da ta dama maku yadda ta ɗaukaka kanta ta yi almubazaranci haka kuma ku saka mata da azaba da baƙin ciki gwargwadon haka tun da yake abinin zuciyarta ta ce ni sarauniya ce a zaune nake ni ba gwauruwa ba ce ba ni da baƙin ciki kuma har abada saboda haka bala'inta zai aukar mata rana ɗaya mutuwa da baƙin ciki da yunwa za a kuma ƙone ta domin ubangiji allah da yake hukunta ta mai ƙarfi ne sarakunan duniya kuma da suka yi fasikanci da zaman almabuzaranci da ita za su yi mata kuka da kururuwa in sun ga hayaƙin ƙunarta. za su tsaya a can nesa don tsoron azabarta su ce, Kai tonka, kai tonka ya kai babban birni, ya kai birni mai karfi Babila, a sa'a ɗaya hukuncinka ya auko. Attajiran duniya kuma suna yi mata kuka suna baƙin ciki tun da yake ba mai ƙara sayan kayansu, wato zinariya da azurfa da duwatsun alfarma da lu'ulu'u da lallausan linin da hajja mai ruwan jar garura da siliki da jan alharini da itacen ƙanshi iri-iri da kayan hauren giwa iri-iri da kayan da aka sassaƙa da itace mai tsada da na tagulla da na baƙin ƙarfe da na dutse mai sheƙi da kirfa da kayan yaji da turaren wuta da mur da lubban da ruwan inabi da mai da garin alkama da alkama da shanu da tumaki da dawaki da kekunan doki da kuma bayi wato rayukan 'yan adam amfanin da kika kwallafa rai a kai har ya kubuce miki kayan annashuwarki da na adonki sun ɓace miki ba kuwa za a ƙara samunsu ba har abada. attajiran waɗannan hajoji da suka arzuta a game da ita za su tsaya a can nesa don tsoron azabarta suna kuka suna baƙin ciki suna cewa kaito kaiton babban birnin nan wanda da ya sami lallausan lilin da tufafi masu ruwan jar garura da kuma jan alharni wanda ya ci ado da kayan zinariya da duwatsun alfarma da lu'ulu'u domin a sa'a ɗaya duk ɗumbin dukiyar nan ta hallaka. sai duk masu jiragen ruwa da masu shiga da masu tuƙi da duk waɗanda cinikinsu ya gamu da bahar suka tsaya a can nesa suna kururuwa da suka ga hayaƙin ƙunarsa suna cewa wane birni ne ya yi kama da babban birnin nan har suka tula wa kansu ƙasa suna ta kuka suna baƙin ciki suna kururuwa suna cewa kaito kaiton babban birnin nan wanda duk masu jiragen ruwa a bahar suka arzuta da ɗumbin dukiyarsa a sa'a ɗaya ya hallaka. Ki farin ciki saboda an yi masa haka ya sama. Ku yi farin ciki ku tsarkaka da manzanni da annabawa domin Allah ya rama maku abin da ya yi maku. Sai wani kakkarfan mala'ika ya ɗauki wani dutse kamar babban dutsen niƙa ya jefa a teku ya ce, haka za a da babila babban birni da ƙarfi ba kuwa za a ƙara ganinta ba ba za a ƙara jin kiɗan masu molo da mawaƙa da masu sarewa da masu bushe-bushe a cikinki ba ba kuma za a ƙara ganin mai kowace irin sana'a a cikinki ba ba kuma za a ƙara jin niƙa a cikinki ba fitila ba za ta ƙara haskaka a cikinki ba ba kuma za a ƙara jin muryar ango da amarya a cikinki ba don attajiranki da su ne ƙusoshin duniya an kuma yaudari dukkan al'ummai da sihirinki har an tarar hakkin jinin annaba da na tsarkaka suna a wuyanta da kuma na duk waɗanda aka kashe a duniya. Wahayin Yahaya Sura ta goma sha tara Bayan wannan, na ji kamar wata sowa mai ƙarfi ta ƙasaitaccen taro a sama suna cewa, Haliluya! yin ceto da ɗaukaka da iko sun tabbata ga Allahnmu, don hukuncinsa daidai yake na adalci ne, ya hukunta babbar karuwan nan wadda ta ɓata duniya da fasikancinta, ya kuma ɗauki fansar jinin bayinsa a kanta. Sai suka sake yin sowa suna cewa, Haliluya, hayaƙinta yana tashi har abada abadin. Sai dattawan na ashirin da hudu da rayayyun halittar nan hudu suka faɗi suka yi wa Allah sujada. shi da yake zaune a kan kursiyin suna cewa, Amin, Hallelujah. Sai aka ji wata murya daga kursiyin tana cewa, Ku yabi Allahnmu ya ku bayansa, ku da kuke jin tsoronsa, yaro da babba. Sai na ji kama wata sowar ƙasaitaccen taro, kama ƙugin ruwa mai gudu, kama aradu mai ƙara suna cewa, Hallelujah! gama Ubangiji Allahnmu maɗaukaki shi ne yake mulki, mu yi ta murna da farin ciki matuka, mu kuma ɗaukaka shi, domin bikin ɗan ragon nan ya zo, amaryarsa kuma takinsa, an yaddar mata ta sa tufafin lallausan linin mai ɗaukar ido mai tsafta. Lallausan linin ɗin nan shi ne aikin adalci na tsarkaka, sai mala'ikan ya ce mini, rubuta wannan albarka ta tabbata ga waɗanda aka gayyata zuwa cin abincin bikin ɗan ragon nan ya kuma ce mini wannan ita ce maganar Allah ta gaskiya sai na faɗi a gabansa don in yi masa sujada amma sai ya ce mini ko kusa kada ka yi haka ni abokin bautarku ne kai da ’yan uwanka waɗanda suke shaidar Yesu. Allah za ka yi wa sujada. Domin gaskiyar da Yesu ya bayyana ita ce ta ba da ikon yin annabci, sai na ga sama ta dare, sai ga wani farin doki, mahayinsa kuwa ana ce da shi amintacce mai gaskiya, yana hukunci da adalci, yana kuma yaƙi. Idanunsa kamar harshen wuta suke, kansa da kambi da yawa, yana kuma da wani suna a rubuce, wanda ba wanda ya sani sai shi. yana saya da riga wadda aka tsoma a jini sunan da ake kiransa da shi kuma shine kalman Allah rundunonin sama saye da lallausan linin fari mai tsabta suna biye da shi a kan fararen dawakai daga cikin bakinsa wani kakkaifan takobi yake fitowa wanda zai sara al'ummai da shi zai kuwa mallake su da tsanani kwarai zai tattake mamatsar inabi da tsananin fushin Allah maɗaukaki, da wani suna a rubuce a jikin rigarsa har daidai cinyarsa, wato sarkin sarakuna, Ubangijin iyayen giji. Sa'an nan na ga wani mala'ika tsaye a jikin rana, sai kuma ya kira dukkan tsuntsaye da suke tashi a sararin sama da murya mai ƙarfi ya ce, Ku zo ku taru wurin babban bikin nan na Allah, ku ci naman sarakuna da naman sarakunan yaƙi da naman ƙarfafa da naman dawakai da na mahayansu da naman kowa da kowa wato na ɗa da na bawa na yaro da na babba sai na ga dabban nan da sarakunan duniya da rundunoninsu sun taru don su yaƙi wanda yake kan dokin da kuma rundunarsa sai aka kama dabbar da kuma annabin nan na ƙarya tare da ita wanda ya yi alajabai a gabanta waɗanda da su ne ya yaudari waɗanda suka yarda a yi musu alamar dabban nan da kuma waɗanda suka yi wa siffarta sujada waɗannan biyu kuwa aka jefa su da ransu a cikin tafkin wuta da kibiritu sauran kuwa aka sare su da takobin wanda yake a kan doki wato da takobin nan da yake fitowa daga cikin bakinsa dukan tsuntsaye kuwa suka ci naman su har suka yi gamba. Wahayin Yahaya Sura ta ashirin Sa'an nan na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama, yana a riƙe da mabuɗin mahallaka da kuma wata babbar sarƙa a hannunsa, sai ya kama macijin nan, wato macijin nan na tun da da wanda yake shine Iblis, shine kuma sheɗan ya ɗaure shi har shekara dubu, ya jefa shi mahallakar ya rufe, ya kuma yimƙe ta da hatimi. don kada ya ƙara yaudarar al'ummai har dai shekarun nan dubu su ƙare bayan wannan lalle ne a sake shi zuwa ɗan lokaci kaɗan sa'an nan naga kursiyai da waɗanda aka baiwa ikon hukunci zaune a kai har wa yau kuma na ga rayukan waɗanda aka fillewa kai saboda shaidar da suka yi wa Yesu da kuma maganar Allah, ba su kuwa yi wa dabban nan da ta sujada ba. ba su kuma yarda a yi musu alamarta a goshinsu ko a hannunsu ba sun sake rayuwa sun yi mulki tare da almasihu har shekara dubu sauran matattu kuwa ba su sake rayuwa ba sai bayan da shekarun nan dubu suka cika wannan fa shi ne tashin matattu na farko duk wanda yake da rabo a tashin nan na farko mai albarka ne tsatsarka ne mutuwa ta biyu ba ta da iko akan irin waɗannan amma za su zama firistocin Allah da na almasihu su kuma yi mulki tare da shi har shekara dubu bayan shekarar nan dubu sun ƙare sai a saki shaidan daga ɗaurinsa ya kuma fito ya yaudari al'ummai waɗanda suke kusurwoyin nan hudu na duniya wato gog da magog ya tattara su saboda yaƙi yawansu kamar yashin teku sai kuma su bazu su mamaye duk duniya su yi wa sansanin tsarkaka da ƙaunataccen birni ƙawanya sai wuta ta zubo daga sama ta lashe su shi kuwa iblis mayaudarinsu sai da aka jefa shi a tafkin wuta da kibritu a inda dabbar nan da annabin nan na ƙarya suke za a kuma gwada musu azaba dare da rana har abada abadin sa'an nan na ga wani babban kursi fari da wanda yake a zaune a kai sai sama da ƙasa suka guje wa zatinsa suka ɓace sai na ga matattu manya da yara a tsaitsaye a gaban kursiyin aka kuma buɗe littattafai sai kuma aka buɗe wani littafi wanda yake shine littafin rai aka kuwa yi wa matattu shari'a bisa ga abin da yake a rubuce a cikin littattafan gwargwadon aikin da suka yi sai teku ta ba da matattun da suke a cikinta mutuwa da hedes kuma sun ba da matattun da suke a gare su aka kuwa yi wa kowa shari'a gwargwadon aikin da ya yi sa'an nan aka jefa mutuwa da hades a tafkin nan na wuta wannan ita ce mutuwa ta biyu wato tafkin wuta duk wanda ba a sami sunansa a rubuce a littafin rai ba sai a jefa shi a tafkin nan na wuta wahayin yahaya sura ta ashirin da ɗaya sa'an nan na ga sabuwar sama da sabuwar ƙasa don sama ta farko da ƙasa ta farko sun shuɗe, ba kuma sauran teku. Sai na ga tsatsarkan binni kuma sabuwar Urshalima tana saukowa daga sama daga wurin Allah, shiryayya kamar amarya da ta yi ado saboda mijinta, na kuma je ta murya mai ƙarfi daga kursiyin tana cewa, Kun ga mazaunin Allah na tare da mutane, zai zauna tare da su, za su zama jama'arsa. Allah kuma shi kansa zai kasance tare da su, zai share musu dukan hawaye, ba kuma sauran mutuwa, ko baƙin ciki, ko kuka, ko azaba, don abubuwan da sun wuce. Sai na zaune a kan kursiyin ya ce, Kun ga, ina yin kome sabo, ya kuma ce, Rubuta wannan, domin maganar nan tabbatacciya ce. gaskiya ce kuma sai ya ce mini an gama ni ne alfa ni ne omega ni ne na farko ni ne kuma na ƙarshe duk mai jin kishirwa zan ba shi ruwa daga maɓuɓɓugar ruwan rai kyauta duk wanda ya ci nasara zai ci wannan gado wato in zama allansa shi kuma ya zama ɗa a gare ni amma matsorata da marasa rigon amana da masu aikin kyama da masu kisan kai da fasikai da masu sihiri da masu bautar gumaka da kuma duk maƙaryata duk rabonsu tafkin nan ne mai cin wuta da kibiritu wanda yake shi ne mutuwa ta biyu sai kuma ɗaya daga cikin mala'ikun nan bakwai masu tasoshin nan bakwai cike da bala'i bakwai na ƙarshe ya zo ya yi mini magana ya ce, Zo in nuna maka amarya matar ɗan ragon. Sai ya ɗauke ni, Ruhu ya iza ni ya kai ni wani babban dutse mai tsawo, ya nuna mani tsatsarkan birnin Urshalima yana saukowa daga sama daga wurin Allah, yana tare da ɗaukakar Allah, hasken birnin yana kyalkyali kamar wani irin nadirin dutse mai daraja, kamar yasfa garau kamar karau. Yana da babban garu mai tsawo, da ƙofar gari goma sha biyu, a ƙofofi ɗin da akwai mala'iku goma sha biyu, a jikin ƙofofin kuma an rubuta sunayen kabilan nan goma sha biyu na Isra'ila. A gabas ƙofa uku, a yamma ƙofa uku, a kudu ƙofa uku, a arewa kuma ƙofa uku. garin birnin kuwa tana da dutsen harsashi goma sha biyu a jikinsu kuma an rubuta sunayen manzannin nan goma sha biyu na ɗan ragon shi wanda ya mini magana kuwa yana da sandar awo ta zinariya domin ya auna birnin da ƙofofinsa da garunsa birnin murabba'i ne tsawonsa da faɗinsa duka ɗaya ne sai ya auna birnin da sandarsa mil dubu da ɗari biyar tsawonsa da faɗinsa da zacinsa duka ɗaya suke, ya kuma auna garunsa kamu ɗari da arba'in da hudu ne na mutum, wato na mala'ika kenan. Garun kuwa da yasfa aka gina shi, binnin kuma da zinariya zalla garau kamar ƙarau. An kuma ƙawata harsasan garun birnin da kowane irin dutse mai daraja. Yasfa shi ne na farko, na biyu saffir, na uku agat. na hudu zumurudu na biyar onis na shida yakutu na bakwai kirisolat na takwas beril na tara tofas na goma kirisofaras na sha ɗaya yaƙinta na sha biyu kuma ametis ƙofofin gari goma sha biyun nan kuwa lu'ulu'u ne goma sha biyun kowace ƙofa da lu'ulu'u guda aka yi ta, hanyar birnin kuwa zinariya ce zalla garau kamar karau. Ban kuwa ga wani haikali a birnin ba, domin haikalinsa Ubangiji Allah maɗaukaki ne da kuma ɗan ragon. Birnin kuwa baya bukatar rana ko wata su haskaka shi, domin ɗaukakar Allah ita ce haskensa, ɗan ragon kuma fitilarsa. Da haskensa al'ummai za su yi tafiya. sarakunan duniya za su kawo darajarsu a gare shi, ƙofofinsa kuwa ba za a rufe su da rana ba har abada, ba kuwa za a yi dare a can ba, za a kuma kawo darajar al'ummai da girmansu a gare shi, amma ko kaɗan ba wani abu mara tsarki da zai shiga cikinsa, ko wani mai aikata abin ƙyama ko ƙarya, sai dai waɗanda aka rubuta sunayensu a littafin rai na ɗan ragon kaɗai. Wahayin Yahaya Sura ta ashirin da biyu Sa'an nan sai ya nuna mini kogin ruwan rai yana ƙyalli kamar ƙarau yana gudana daga kursiyin Allah shi da ɗan rago. Ta tsakiyar hanyar birnin kuma ta kowane gefen kogin akwai itatuwan rai masu haifuwar ‘ya'ya iri goma sha biyu, kowane wata suna haifuwa, ganyen itatuwan kuma saboda lafiyar al'ummai ne. ba sauran wani abin la'antarwa, amma kursiyin Allah shi da ɗan rago zai kasance a cikinsa, bayansa za su bauta masa, za su kuma ga fuskarsa, sunansa kuwa zai kasance a goshinsu, ba za a ƙara yin dare ba, ba za su bukaci hasken fitila ko na rana ba, domin Ubangiji Allah zai haskaka su, za su kuma sha ni'imar mulki har abada abadin. Sai ya ce mini, wannan magana tabbatacciya ce ta gaskiya ce kuma ubangiji allah ruhohin annabawa ya aiko mala'ikansa ya nuna wa bayansa abin da lallai ne zai auku ba da dadewa ba Ga shi kuwa ina zuwa da wuri albarka ta tabbata ga wanda yake kiyaye maganar annabcin littafin nan ni yahaya ni ne na ji na kuma ga waɗannan abubuwa sa'ad da kuwa na ji su na kuma gansu sai na faɗi a gaban mala'ikan da ya nuna mini su domin in yi masa sujada, amma sai ya ce mini, Ko kusa kada ka yi haka, ni abokin bautarku ne, kai da ’yan uwanka annabawa da kuma waɗanda suke kiyaye maganar littafin nan, Allah za ka yi wa sujada. Ya kuma ce mini, Kada ka rufe maganar annabci littafin nan, domin lokaci ya kusa, mara gaskiya ya yi ta rashin gaskiyarsa. fajiri kuwa ya yi ta fajircinsa adali kuwa ya yi ta aikata adalcinsa wanda yake tsartsarka kuwa ya yi ta zamansa na tsarki gashi ina zuwa da wuri tare da sakamakon da zan yi wa kowa gwargwadon abin da ya yi ni ne alfa ni ne omega ni ne na farko ni ne na ƙarshe albarka ta tabbata ga masu wanke rigunansu domin su samu izinin ɗiba daga itacen rai su kuma shiga birnin ta kofa waɗanda aka hana shiga birnin kuwa su ne hajirai da masu sihiri da fasikai da masu kisan kai da masu bautar gumaka da kuma duk wanda yake son karya yake kuma yinta ni yesu na aiko mala'ika na a gare ka da wannan shaida saboda ikilisiyoyi. ni ne tsatsan dauda da zuriyarsa gamzaki mai haske ruhu da amarya suna cewa zo duk wanda ya ji kuwa ya ce zo duk mai jin kishirwa ya zo duk mai bukata ya ɗibi ruwan rai kyauta ina yi wa duk mai jin maganar annabcin littafin nan kashedi in wani ya yi wani ƙari a kanta Allah zai ƙara masa bala'in da aka rubuta a littafin nan. In kuma wani ya yi ragi a maganar littafin anabcin nan, Allah zai ɗauki rabonsa na itacen rai da na tsatsarkan birnin waɗanda aka rubuta a littafin nan. Shi wanda ya shaida abubuwan nan ya ce, Hakika, ina zuwa da wuri. Amin, zo, ya Ubangiji Yesu. alherin Ubangiji Yesu ya tabbata ga dukan tsarkaka. Amin.